a tuni a yammacin Asabar 30 ga watan Satumban 2023 ne wasu mutane sanye da kayan farar kula suka afka gidan Samira Sabo inda suka yi awon gaba da ita ba tare da sanin takamaiman wurin da suka nufa da ita ba. Kuma yunkurin da makusantanta suka yi a ranakun farkon faruwar abin ba su gano inda take ba. Hankali ya ƙara tashi bayan da 'yan sandan farin kaya suka sanar cewa ba su suka cafke 'yar jaridar ba. Kwatsam sai kuma aka ji labarin an gabatar da ita a ofishin 'yan sandan feji a ƙarshen mako, abin da ya sa danginta suka garzaya domin duba halin da take ciki. abdulkadir nuhu shine mijin samira sabo ra asabar kuka ji labari tana nan hannun 'yan sanda da ake cema pg police judiciaire yanzu yau da sahe mun samu da yaro da mamata mun samu mun ganta mun yi magana da ita ka san mutum da kama yayi wajen kwana takwas a je baka san inda kake ba arhi maka huska an kai ka wurin da baka sani ba mutum sa maka magana baka san ko menene ba kenan dole ne mu ma kan hankalin mu ya tashi me da muka ganta yanzu dai gaskiya abun ya dan kwanta kawo yanzu ba a san zahirin dalilin kama wannan mata ba ballantana a san abubuwan da ake zargin ta aikata ka san tambayoyi ne just abu ne da ake tambayar ka cikin salulaka paske salula ta ya da ita ake maka tambaya ka wanga me yake ciki menene to kenan mu har yanzu dai ba mu iya gashi gashi abin da ake tuhumin ta bisa shi kungiyoyin kare hakkin 'yan jarida a nan cikin gida sun bayyana damuwa matuƙa dangane da abin da ya faru da 'yar jarida samira sabu ganin yadda lamarin yawa kana cikin wani yanayin da ya saba wa doka kasancewar an sami tabbacin tana hannun hukumomi ana iya cewa hankali ya dan kwanta suleiman umaru bura shine sakataren watsa labaran gamayyar kungiyoyin kare hakkin 'yan jarida ta maison de la presse mutumin da aka ce an ɗauki shi wajen kwana takwas ba a san ba inda yake kuma bayan an yi kiraye-kiraye yau aka ce an san inda yake ma'ana tana wajen hukuma ta 'yan sanda da ake cewa peji kenan sai a ce yanzu hankali ya fara kwantawa kuma mai kare ta lauyanta ya je gurinta tun a washe garin bacewar 'yar jarida samira sabo bugo da kare shugabar kungiyar abca ta masu fafutuka ta yanar gizo kungiyoyin ƙasa da ƙasa rsf da amnesty international suka shiga bin diddigi don ganin cewa ba a ci zarafinta ba sakamakon lura da yadda a baya ta ruwaito a shafinta na facebook cewa wasu mutane na yi mata barazana saboda labaran da take wallafawa ko kuma sukar da take yi akan wasu abubuwan da take ganin sun saba wa doka kawo yanzu ba wani bayani a hukunce game da kama wannan mata sai dai kungiyar kare hakkin 'yan jarida ta rsf ta buƙaci a gaggauta sakinta ta koma kan aiki ba tare da wani sharaɗi ba sule mummuni barma mayar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar